Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar Arewa. Za kuma a iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar litinin 11 ga watan yuli za ku ji cewa majalisar yara a najeriya ta yi barazanar maka hukumomin najeriya a kotun duniya muddin ba a kula da yaran da ke sansanin 'yan gudun hijira a kasar za kuma a ji kashi biyu na hira da dr aminu gamawa kan ranar mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya kuma kamar kowace ranar litinin salihu garba na tafa da shirin sana da rashin tayi akan bar arha sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya amurka ta shiga sabon mako bayan da ta fuskanci tarzoma cikin makon da ya gabata yan sanda suka harbe suka kashe bakar fata biyu daya a jihar louisiana ɗayan kuma a minnesota da kuma harbe jami'an 'yan sanda biyar a birnin dallas da ke jihar texas yayin wata zanga-zangar lumana kan cin zarafin bakar fata da ake zargin jami'an tsaro 'yan sanda a dallas suka ce dan bindigar da ya kashe jami'an 'yan sandan birnin michael xavier johnson yana shirin yin mummunan barna baturin 'yan sandan birnin david brown ya ce mun hakikance wannan maharin yana da wasu manufofi waɗanda a ganinsa daidai ne ya auna hari kan jami'an tsaro ya sa mu ɗanɗana kudar mu kan abin da ke kallo a zaman wani yunkuri ko ƙoƙarin jami'an tsaro na ƙuntata a bakar fata. 'Yan sanda a birnin sun takaita shirin jansun lokacin da runduna ta yi amfani da wata na'ura da ta kai bam inda ya makale. Shugaban 'yan sandan ya ce sun yi amannar cewa sun kare rayuka masu yawa da suka ɗauki wannan mataki na halaka ɗan bindigar. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na kira ga shugabannin sudan ta kudu ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita su taka magoya bayan su waɗanda suke ɗauke da makamai burki daga nan kwamitin ya yi gargaɗin cewa ci gaba da kaiwa farar hula da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya hari na iya zama laifuffukan yaƙi jakadan japan koro besho wanda shine shugaban kwamitin sulhu na karɓa-karɓa mai wakilai sha biyar ya magana a madadin kwamitin a birnin new york jiya lahadi bayan da kwamitin ya yi wani zaman gaggawa dangane da rikicin da ke faruwa a juba babban birnin kasar ta sudan wato sudan ta kudu ya bayyana halin da ake ciki a kasar a zaman na gaggawa ya ce hakan wato an kashe akalla sojan kasar china ɗaya wanda yake aikin kiyaye zaman lafiya aka kuma jikata sojojin ruwan da masu yawa a arangamar gamar zuwa yanzu babu kiyasin waɗanda suka jikata har zuwa daren jiya lahadi kuma har yanzu babu tabbas ko dakarun da suke biyayya ga shugaba salva kir da masu biyayya ga mataimakin shugaban ƙasa na farko riyad machar za su mutunta kiran da ko mutum sulhun ya yi masu wani gidan rediyo a juba ya bada rahoton mutane kusan mitan da saba'in da shida ne aka kashe yayin da wani kakakin macer ya ce akalla mutane 150 ne aka kashe waɗansu da dama kuma sun jikata duka shugabannin biyu sun ba da sanarwa ta haɗin gwiwa suna kira ga jama'a su kai zuciya nesa amma hakan bai bai samu nasara ba wata cibiyar bincike mai zaman kanta a ingila da ake kira ihs a takaice ta ce kungiyar isis tana kara hasarar yankuna da ada suke karkashin ikonta a kasashen iraki da kuma syria kamar yadda cibiyar ta yi bayani jiya lahadi cibiyar ihs ta ce isis ta rasa kashi goma sha biyu cikin ɗari na yankuna da take iko da su a watanni shida na farko na wannan shekara kare kan kashi goma sha hudu da aka kwace daga hannunta a bara baki ɗaya cibiyar ta ce isis ta rasa murabba'in kilomita dubu sittin da takwas da ɗari uku na ƙasa a ƙasashen biyu a bara kungiyar ta yi wannan rashin ne sakamakon matsin lamba daga dakarun siriya da suke samun taimako daga jiragen yakin rasha da kuma mayakan sa kai na kurdawa waɗanda amurka take ɗaurewa gindi a iraki kuma sojojin ƙasar waɗanda amurka take taimakawa da jiragen yaƙi suka sa ƙungiyar ta rasa biranen ramadi da faluja duk da cewar har yanzu ƙungiyar tana riƙe da babban birnin mosul amma duk da haka ƙungiyar ta ƙaddamar da munanan hare-hare da bama-bamai a birnin bagadaza da paris da brussels haka kuma ta tunzara wasu kai hare-hare a wasu sassan turai da kuma amurka to fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a somaliya mayakan al-shabab sun kwace wani sansanin sojin kasar da ke wani wuri da ake kira la'antabur a wani tsohon gidan yari da ke tazarar kilomita 40 yamma da birnin mogadishu kamar yadda jami'an kasar suka yi bayani mayakan sa kan sun kai hari kan sansanin ne da misalin karfe ɗaya da rabi da daren litini ɗin nan suka kashe sojoji suka kuma kwace makamai da manyan motocin soja kamar yadda dai aka ji daga bakin jami'an tsaro an fara kai harin ne da ƙunar bakin wake da motar da aka dankara wa nakiyoyi a ƙofar shiga sansanin sannan ɗaruruwan maharan da muggan makamai suka buɗe wuta an ce wasu sojoji a sansanin sun so su kare kansu to amma 'yan bindigar sun fi ƙarfinsu wani jami'in tsaro ya ce an kashe aƙalla sojoji uku amma jami'an ƙasar suna fargabar asarar za ta fi haka labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To majalisar yaran Najeriya ta ce saboda irin mawuyacin halin da yara ƙanana ke ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a ƙasar ta baiwa gwamnatin ƙasar wa'adin kai ɗauki kuma muddin hukumomin ƙasar suka gaza ita fa za ta ruga kotun duniya ta maka hukumomin daga jos ga wakiliyarmu zainab babaji da cikakken rahoton Majalisar Yaran Najeriya mai suna Children's Government Nigeria ta ba gwamnatin tarayya kwanaki talatin ta samar da abinci da kayayyakin more rayuwa wa yara da 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a fadin Najeriya. Yaran waɗanda suka fito daga jihohi talatin da shida na Najeriya sun zo nan Jos ne don miƙa ƙorafinsu wa hukumar kare hakkin jama'a shiyar arewa ta tsakiya kan halin kunci da 'yan gudun hijira ke ciki a sassa daban-daban na ƙasar. Na fara da jin bayanai daga yaran kan manufar zuwan su nan Jos. sunana sani sani banki daga kano state idp camps din akwai wanda suke lacking nutrition ba abinci shine muka zo nan mu ba da wayan expectation don a nema musu abincin da za su ci gwamnati su nema abin da za su bayar ma 'yan camps din a nan mun ba su kwanaki talatin su bayar da komai da komai kafin nan hade ba su bayar ba za mu kai su kotu kaf duniya. Kuna ganin kamar gwamnati ta kasa biya muku bukata ne sa har kuka rubuta kuka yi tattaki tun daga Abuja har zuwa nan? Mun yi haka ne don mun ga har yau gwamnatin ba su fara komai ba, shi yasa muka yi da kanmu. Da sun yi ba za mu yi ba, amma yanzu da muka ga ba yi ba shine muka zo kwata ma kanmu 'yanci. sunana halimatu abubakar ni na zo daga garin sokoto ne mun zo saboda mu gabatar da abin da ake yi a borno state da babu abinci kuma mutane sila ta mutuwa muna buƙatar abinci da sauransu da kaya da gidaje a gyaggyara musu. Wasu 'ya'yan majalisar yaran Najeriya kenan ke bayani kan halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Majalisar ta kuma koka yadda ake cin zarafin yara ta hanyar musu fyaɗe da fatauci da su da ma yadda gwamnatoci ɗaiɗaikun jama'a da wasu ƙasashen duniya ke ba da kayayyakin agaji a sansanoni amma wasu ke wawurewa suna barin 'yan gudun hijiran da yunwa da takaici. Jagoran yaran Patrick Ipeme ya ce sun kirkiro majalisar yaran ne don koya musu dabarun gudanar da mulki tun suna ƙanana. To abun da ya kawo mu nan shine halin da yara suke ciki a cikin IDP camps particularly a maiduguri yara suna mutuwa domin rashin abinci kwanan baya ka shige yara kusan ɗari aka ɗibe su daga ga camp zuwa asibiti domin abinci shine yaran najeriya suka gani suka ce hakan kuma bai kamata ba domin me gwamnati tana sa kuɗi kasa diyowa a doron duniya na suna bada kuɗi akwai kungiyoyi suna bada kuɗi akwai mutane da su da dan abubuwan da suke da shi su je har maiduguri su bada wannan wannan kasan mu tana da arzikin da ya kamata ko da mutum baya aiki ne kare zauna wai a rana ɗaya bai ci abinci ba shine yara suka tashi suka jigin wannan bai kamata ba in sun bar hakan yana faruwa a maiduguri wata rana duk wannan abun zai kama kowa a Najeriya. coordinator hukumar kare hakkin 'yan Adam shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Madam Grace Pam ta ce hukumar ta za ta haɗa hannu da gwamnati wajen ba yaran 'yancinsu. Muna so mu sa kai sosai a gan cewa violations din yara yauwa tauye ma yara haki a camp da muke jin labarin kam gaskiya za a shiga da karfi ne sosai a tabbatar cewa waɗanne abubuwan in ba ma sha karfinsu gaba ɗaya ba a ɗan dai rage dai a san ce an yi wani abu a kai. madam grace pam kenan coordinator hukumar kare hakkin 'yan adam shiyar arewa ta tsakiya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. To a gaida Zainab, kafin mu ci gaba a ɗan girgije. hallelujah. gai gaida 'yan matan Somalia. Kamar yadda aka ji a shirinmu na wato da ya gabata, yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya, kuma taken bana shine kyautata makomar 'ya'ya mata. Wanda don haka ne na tuntuɓi Dr. Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard ta nan Amurka, wanda ya yi mana fashin baƙi kan wannan ranar da kuma makomar 'ya'ya matan. ga ƙarshen hirar amma za mu ɗora ne daga gabar hirar wadda muka ɗan shiga ciki ɗazu inda gamawa ke cewa kuma ba ma yau kawai ba kusan kullum rana ce ta tunawa da al'amarin da ya shafi mata amma wannan an keɓe ne saboda a yi nazari a kai a kuma samo hanyoyin da za a taimaka musu wajen inganta rayuwarsu idan muka taimaki mata kanmu muka yi wa alfarma To barista akwai masu ganin cewa idan aka ci gaba da inganta makomarsu ba a aje mizanin da za a tsaya a kai ba za a kai ga inda ma shugabanci zai kasance daidai wa daida tsakanin mata da maza ta yadda za a samu rudami alhalin a cewarsu halitta ma ta nuna cewa mace tana da iyaka shin kana ganin a daidai ina za a tsaya ta yadda ba za a samu rudami ba idan haka ne kamar yadda wasu ke hasashe din. da mace da namiji duka 'yan adam ne kuma Allah ne ya halicce su kowa ya ba shi irin nasa haƙƙi da irin nasa 'yanci bambanci a wajen halitta wani an yi shi zai iya haihuwa wato mace kenan wani an yi shi ba zai iya haihuwa ba oh. duk wanda ya rena tunani ko hankalin mace sai ya dubi mahaifiyarsa ai mace ce ni a irin nawa fahimtar shi ne Allah ubangiji su ma mata ya musu irin tasu baiwa bai kamata a ce mutum ya ji tsoron mace ko ya ji tsoron a bawa mace haƙƙi ba yawan mutanen da suke duniya a yau kusan rabi mata ne ina gani ba a yi adalci ba idan aka samar da tsarin da za a ce kusan kashi casa'in maza ne suke gudanar da al'amura kuma zai ka ga an tashi gudanar da al'amuran na abubuwan da ya shafi mata ba a sa su a ciki ba a kula da al'amuran da suka shafe su so ni a irin tawa fahimta kuma wanda ina gani ko a addinance ma ubangiji Allah ya halicce mu a matsayin bayansa ne gaba daya kuma kowa an bashi yancin sa bai kamata a tauye wata hajji dan kawai tana mace ba ina ganin haka hakan nan an yi zalunci ya saba wa dokoki da ubangiji yayi ya saba wa kuma dokoki da dan adam ya tsara wa kansa ne yadda zamu zauna lafiya da junanmu me yasa ake tsoron shugabancin mace me yasa ake tsoron shugabancin mace me yasa ake tsoron bawa mace ilimi me yasa ake tsoron bawa mace aiki idan ka taimaki mace ba alfarma ka mata ba ita ma Allah ya halicce ta da hakkinta kuma Allah ya halicce ta ya ba ta damar da da idan ta biyu kunnen ta biyu hannun ta biyu da kwakwalwanta da tunaninta akwai al'amura na ci gaba masu yawa da aka yi a rayuwar dan adam wanda mata ne suka yi a tarihiyance a addinance muna da eh, wato mata da yawa jarumai irin suna na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a an ka duba a Najeriya a tarihi muna da irin suna na Asama'u yar gidan Shehu Usman dan Fodiyo wayannan malamai ne a irin nasu kuma mataki su ma shugabanni ne wanda kuma shugabancin su ya haifar da adalci da ci gaba ni a irin tawa fahimta shine wato duk wata al'ada da aka ɗauka na cewa za a wulakanta mace mutane ba za su ci gaba ba kowa a bashi hakkinsa irin hakkinsa da ya dace wulakanci kuma kowaye ne a kiyaye kar a masa wani wulakanci ya fa kamata mu mata mazam wannan haka yake dr aminu gamawa na jami'ar harvard ke fashin baki kan ranar mai da hankali kan yawan al'ummomin duniya yanzu kuma bari mu koma gefe guda salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami ka. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan kasafin kuɗin Najeriya kuma yau za mu ɗora daga inda muka tsaya makon jiya. Madina Dauda ta ci gaba da fira da wannan tambaya da ta yawa Alhaji Garba Wala. Ibrahim Garba wala kana ganin wannan hali da ake ciki har zai iya sawa wani ya sha'awan ma shigowa wannan ƙasa ya ce zai zo ya zuba jari? batun maganan halin da ake ciki a bisa yanayi na gwagwarmaya ma da ita kanta gwamnati ke na maganan rashin tsaro. musamman maganar niger delta a halin da muke ciki yanzu a nan cikin studio mun san me ke gudana a bangaren niger delta yanzu haka ana yunkurin a ce za a je a share wannan gurbataccen yanayi da suka samu kansu a ciki saboda irin abubuwan da ake na barna to babu yadda za a ce mutumin da ke kokarin ya zo ya samu yalwa ne kawo ya zo ya nemi arziki ya samu yalwa ya shigo ana cikin wannan yanayi sannan idan aka mai da hankali musamman abubuwan da masana suka yi magana kamar abin da shi dr ishau ya faɗi na cewa ga sharuɗa da ake da shi na yadda ake gudanar da ita kasafin kuɗi shin akwai tsari da ake bi na, a aikace nake magana na a tabbatar da cewa an samu wannan biyan bukata ko kuma an bi tsari har ma a zo a samu wato result ko kuma eh, sakamako a bayyane wannan shine abin tambaya so bisa tambayar ki akwai abubuwan da yake so mu mai da hankali akai na zahiri maganar budget muke anan idan ana maganar budget aka zo aka ce an yi an ɗauki wata wasu sun yi babakere sun ɗauki wani ayyuka suka kifa a nan saboda eh, su ma su samu wani abu da ake ce da shi fadin a turance shin wake da tabbacin cewa shi kenan an yi ɗan babu ina so mu mai da hankali akan wani bangare na gwamnati musamman ah, abin da ya shafa ah, wannan hukuma da suke gyaran hanya eh, fema a koma a ɗauki mun yi nazarin wannan abu a je a ɗauko bajet ɗin fema a duba za ka ga ko za ku ga abin takaici a ciki akwai ayyuka wadda aka sa na local government a kan ayyuka da za a yi na, na, federal government wannan tabbas ta ina aka samu wannan sannan ana magana cewa yanzu nan a wata yanzu muna watan shida yaushe za a ba da kuɗi aikin aikin hanya da rani ake yi ga damuna ya shigo daga yanzu zuwa wata nawa ne ruwa zai tsaya sannan za a ce wadda aka bashi aiki na gina hanya na shekara 2016 ya gama aikinsa har a ce eh lalle wannan daga cikin kuɗin da aka yi kasafi ne na shekara na 2016 sannan a ce eh an gama a zo a shiga kuma na shekara 2017 akwai abubuwa na nazari a nan so wannan siyasa da ake shigowa da shi na a zo a yi ta bugawa tsakanin 'yan majalisu da bangaren shugaban kasa ko bangaren zartaswa ba talaka baya bukatun shi na goyi bayan abin da alhaji faɗi babu bukatan wa'in abubuwan mu koma mu ga kanmu gaskiya abin da muke magana a nan shine akwai kungiyoyi bari in magana a wani bangare wadda yake min ciwo wadda ya shafi wannan magana da muke shin idan aka ce masu masu bawa gwamna shugaban kasa shawara bisa ko kuma masu kula da harkokin yada labarai na tsakanin shugaban kasa da 'yan Najeriya wane ne ya ce ba su da haƙƙin su ɗauki bayanai na 'yan najeriya su kai wa shugaban ƙasa in zai za su kawo bayanai daga ɓangaren shugaban ƙasa su kawo 'yan najeriya ba za su ɗauka su maida masa ba halin da 'yan najeriya suke ciki ba haƙƙin su ba ne na su maida su tattara bayanan na yadda ya kamata a samu a miƙa shi shugaban kasa ya san halin da ake ciki ɗan najeriya idan ya samu kansa a bangare na mai biyayya kada a ɗauka jahili ne kada a ɗauka mara haƙuri ne kada a ɗauka bai san abin da yake ba kada a ɗauka cewa ba mu san me muke ba yadda ƙungiyoyi suka tsaya suke da al'umma suke zuga shugaban ƙasa suke yaba masa suke kara masa ƙarfin gwiwa kada masu waɗanda suke tsakani su kawo su zama cewa su ne matsala idan ko lokacin da talakawa ko al'umma za su juya ba zai daɗi ba muna wannan magana ta zahiranci ne a nan ba mun zo ba ne mu zauna a ziga gwamnati ko a ziga wani ko a yi fadanci saboda wani a'a magana ce wadda ake yi a bayan fage muka kawo ta duniya su ji su shaida ba za mu zo bane mu ma mu fake mu yi ta ziga ana cewa kaza ni kai na nan da nake magana ni ne mai yada bayanai mai kula da bangaren abin da ya shafi information na a stand with Buhari kungiyar da muke ban ina tabbatar muna haka din ba wai mun zo bane mu yi bambadanci mun zo ne mu tabbatar da cewa aƙida irin nasa da ra'ayi irin nasa an yi kwaikwayo da shi shi ne ya kawo ga al'umma suka zaɓe shi don haka a local government ina buharin da yake wajen a kansiloli ina buharin da yake wajen a chairman in ka koma ko majalisu na jihohi ina buhari masu ra'ayin buhari da suke wurin shi kaɗai kawai aka sa a gaba kowa shikenan daga mai neman kujera ya ce ba zai iya zagin buhari ba ko kuma ba zai kushe shi ba daga mai neman wani abu ce a kar ku tabo wannan ba shi bane buhari baya san wannan bai tare da mai wannan sannan su da suke kusa da shi su sani cewa mu 'yan najeriya mun san me ake mun san kowa ne shi buhari to malam yusha'u bari mu dawo yadda wa'annan bayanan da muka yi gaba daya zai taimaka wa gwamnati wajen gyara halayyar mutane su daidaita da yadda halin gwamnati yake yaya za mu yi ba wato hajjiya madina abinda ajiwala ya faɗa da abinda dokta ya faɗa ya ta'allaka ne ba gwamnati da za ta yi nasara in talakawa na yunwa wannan zahiri ne saboda haka kuma mu a bangaren tattalin arziki ra'ayi ya rabu biyu ne hajiya kafin a zama ɗaya ƙasa takan zama ɗaya idan farashi ya daidaita su babban magana shine wata rana muna bayani irin haka sai bayani ya bayyana yanzu kai duk duniya tun kafin a shata iyakokin kasashe ana kasuwa ƙasa da ƙasa shi yasa ra'ayin masana ya kasu biyu shine ra'ayi irin na david ricardo shine ƙasa ta yi kasuwanci ta kuma siyo abin da ba ta da shi domin ta ciyar da ta daidaita farashi kuma ta ciyar da mutanenta to najeriya inda muna da shinkafa da abubuwan da muke samarwa don a ci a rayu inda muna da su a ƙasa to da farashi bai wannan ɗagawan ba haka kuma gwamnati tana da reserve na kuɗi a inda ake ajewa a 2014 mm. shugaba goodluck ya ciro a cikin kuɗin ajiya 2.8 biliyan biyu dala biliyan biyu da miliyan 800 to raran kuɗin nan da kake faɗi ta cikin gida ne ko dai asusun ƙasar waje asusun ajiya na ƙasan waje wanda ake taimakon 'yan ƙasa da shi ko dai ta ɓangaren kasuwancin kuɗi ko kuma ta ɓangaren daidaita farashi me ya faru da raran asusun asusun raran wannan raran raran asusu gwamnati za ta yi bayani amma mu muna bayani abin da shafi tattalin arziki da girmansa da yadda ake tafiyar da shi dole ne ƙasa ba zai yiwu ƙasa tana da biliyan talatin a reserve ɗinta ta kasa ciro kuɗi daga reserve ɗinta domin a samar da abinci a ƙasan ba na gajeren zango eh tambaya ta na'am shin dole ne sai an taɓo wannan asusun tunda ana da wata asusu a gida da ake aje raran kuɗi hajiya in ana maganan kasuwancin ƙasa da ƙasa sai an taɓo wancan sai an taɓo wancan shi sai yake a foreign reserve ɗin kuma abin da ya tabbata shine mashawarta ko ba mashawarta wannan dakta ya yi magana dole ne a samu daidaito kuma a samu mashawarta masu tausayin mutane saboda a tattalin arzikin ƙasa ƙasa tana kasuwanci da dalilai kala-kala to mu a dalilinmu na yanzu kusan shekara goma sha shida da aka yi ana shigo da shinkafa ne an ta siyasan shigo da shinkafa a bara shinkafan nan mu ma muna da ra'ayin a yi shinkafa a ƙasanmu amma ba mu da ra'ayin farashin shinkafa ya ninka a wata goma sha biyu waɗannan abubuwa gwamnati ta san dalilan ta san yadda za a yi a fito da a daidaita a sauƙa ma talaka a kan farashi idan ba a sauƙa ma talaka a kan farashi ba to akwai matsalan da zai samu tattalin arziki shine dakta ya yi tun daga farko an raba mutane biyu da masu kuɗin gaske da talakawan gaske masu kudin gaske sun kulle kudade iyaka su ciro bandar ɗaya na dala su ba ɗan canji ya kawo musu kudi mai yawan gaske shi kuma talaka ba inda za shi a banki bai da shi a gida bai da shi kai abinci shi ya ƙare kuma farashi ya hau to haka ake rayuwa a ƙasan kuma ba daidai ba ne dole gwamnati akwai emergency situation kash Ga bayanai amma saboda ƙarancin lokaci za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. Yanzu a madadin baƙinmu Malam Shau Aliyu da Dr. Usman Muhammad da Dr. Sadiq Umar Abubakar da Alhaji Ibrahim Garba Wala da wakiliyarmu Madina Dauda. salu Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗin To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu saurare kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America sunana Abdulrahman Amwase Amwase hakika yau ranar da Majalisar Ɗinkin ta Duniya ta ware to ana nuna cewa game da wannan rana akan ba da haƙƙi ga kowa da kowa haƙoƙinsa kama daga ɓangaren mata kuma a ba su haƙƙi cewa kai ya kasance ana samu saɓani wani na cin zarafin wani wani jinsi kuma ya ci zarafin wani Assalamu alaikum mai magana Ahmad mai fashi kofar ta sajiyar ga Kiristan Najeriya ya ku isa kora a gonan jihar kebbi don allah ya taimaka ma ƙungiyar ci gaban garin jirga da motoci da babura domin zuwa wannan ƙungiya ta ci gaban garin jirga gaskiya mun ga amfaninta an rage ababe da dama na ta'addanci da sauran sace Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Zayyano Atom tambuwar Sokoto State Nigeria. Muna miƙa layini na rashin mai girma mai daraja marafan Sokoto Alhaji Dr. Umar Ali Shinkafi akan rashin sar aka yi a satin da ya gabata. Muna nu miƙa juyayi ga iyalansa da kuma gwamnatin jihar Sokoto da tarayyar Najeriya da duniya baki daya. Ya Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na jiga local government. Ina kira ga mawakin nan rarara ya ce Buhari ya ce kada a yi dawa da badi. To, 'yan majalisar tarayya da sanatoci na tarayya sukan sun yi dawa da badi. to mu kuma su jira mu za mu yi dawa za mu yi rogo da suga daga ɗan uwa mai allah na je ga lokal gama to yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma a taƙaice. a afghanistan ma'aikatar kula da harkokin cikin gidan kasar ta ce an samu ragowar 'yan sanda da suke mutuwa sakamakon hare-hare da ake kaiwa a kasar da kashi 40 idan aka auna da abin da ya faru bara a daidai wannan lokaci mukaddashi a ma'aikatar cikin gida janar muhammad salim ihsas ya ga sashen afghanistan na murya amurka cewa garan bawal da aka yi wa rundunar 'yan sandan kasar ya taimaka wajen kare 'yan kasar waɗanda suke aiki da kayan sarki a wani rahoto da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar ya ce ta wato rahoton ya ce hasarar rayuka tsakanin jami'an tsaron afghanistan ya karu da kashi 27 cikin 100 daga ranar 1 ga watan janairu zuwa 15 ga watan nuwamban bara idan aka kwatanta da yawan waɗanda suka kwanta dama a daidai lokacin a shekara ta 2014 amma kwamandan 'yan sandan kasar janar ali sha ahmad zai ya ga sashen afghanistan na murya amurka ce 'yan sanda 66 ne aka kashe daga watan maris zuwa karshen watan yuni bana idan aka kwatanta da 78 za da daidai wannan lokaci a bara To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu da CD wanda ya haɗa mana eh, sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.